وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yin عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatu a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau lahadi hudu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara hudu daidai wanda ya dace da ashirin da shida ga watan march miladiyar annabi isa alaihi salam idan lissafin ya inganta tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul waqi'a suran da take karantar da tauhidi tana karantar da mu matsayin annabci tana karantar da mu matsayin alkur'anin da aka ba da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura tana karantar da mu cewa akwai takin alkiyama tabba ko masu musu sun yi musu ko waɗanda ba su yadda ba ba su yadda ba Allah ya riga ya tabbatar da cewa akwai takin alkiyama duniya za ta ƙare sannan kuma za a yi lahira ko za a je lahira za a take a filin alkiyama za a tara kowa da kowa duk wanda ya aiki mai kyau a nan duniya zai ga sakamako mai kyau gobe lahira duk wanda ya yi barna a nan duniya zai ga mummunan sakamako gobe lahira saboda haka akwai aljanna akwai wuta duk wannan sura tana karantar da mu idan ka karanta ayoyi ɗaya biyu uku hudu biyar kida za ka tsinci bayani akan haka ayoyi ɗaya biyu uku hudu biyar kida za ka tsinci bayani akan haka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin wannan aya فلا أقسم بمواقع النجوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمطه إلا المتنهرون تنزيل من رب العالمين أتم بايا منكرة آية عند الله كتوى فصبه باسم ربك العظيم يا kai أن عدم ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma bi ma'ana ka girmama ubangijinka domin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta a nan duniya suna da yawa suna da girma kuma waɗannan abubuwa suna gwada girman Allah subhanahu wa ta'ala ko halittanka idan ka duba da irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka ya halitte ka ya baka ki maka ya baka abin shaye-shaye daban-daban amma abin shaye-shaye waɗanda suka halatta ba na damuwa ba sannan kuma ubangiji ta'ala ya hore maka wutan da za ka yi amfani da ita domin inganta rayuwarka daɗin daɗawa ya sanya ka musulmi ya turo maka annabi manzo mai daraja tare da littafi wanda ya fayyace maka hanya mai kyau da hanya mara kyau to kaga wanda ya maka wannan ya cancanta ka girmama shi ne fasa fi bismi rabbikal azim da yake akwai ayin da yi kama da wannan a can karshe muna ganin sauran bayani akan abin da yake da alaka da tasbihi ya kamata ya zo a karkashin aya ta karshe insha Allah ta'ala ne anan mala yake cewa الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة فصفه باسم ربك العظيم shine ubangiji ya halitti abubuwan da suke karo da juna amma kuma duk da haka ana amfani da su yanzu misali allazi khalaqal hayata ga mutuwa ga rayuwa ba su haduwa waje guda amma kuma Allah ya hada waje daya an fi son ɗaya ba a son ɗaya an fi son rayuwa ba a son mutuwa to amma inda har an raya ka ka rayu to mutuwa ko tana nan tana jira sannan kuma ga ruwa sai aka ce ga wuta ruwa da wuta ba sa haduwa sai dai wani lokaci kamar yadda wani dattijo yake ban labari akwai ruwan da idan ya sauka kan kona ya banya duk abin da aka noma a lambu inda ruwan sama ya sauka kansa to kona ke ke yi sai dai a sake ban ruwa wani ya sake bayyana kaga wannan ruwan yana kona abin lambu amma ba baya kona shukan da aka shuka kuma a jefi kamar yadda yake idan man fetur ya kama da wuta idan aka ɗebo ruwa ka ƙara masa maimakon ya kake shi idan aka ɗebo ruwa aka watsa masa maimakon ya kake shi sai yi mai sai ya ƙara shi amma mafi yawa in ka duba 95% za ga da ruwa da wuta ba sa haduwa amma Allah ta'ala sai ya haɗa su waje guda ko a bayanan da muka yi ruwa mai ƙarfi shi yake kawo mana mai gawa, mai ƙarfi mu samu wutar lantarki idan ruwan nan bai yi yawa ba to ba za a samu wuta mai ƙarfi ko mai yawa ba balle mutane da dama su amfana da ita to ubangijin da ya yi wannan kuma ya hore maka kowanne a gurbinsa shi ne ake cewa ya tantanta ka bauta masa dalilin da ya sa Allah ya ba da umarni ya ce fasabbih bismi rabbikal azim falma'u zulalul azbul barid ga ruwa mai daɗi mai sanyi walau sha'a la ja'alahu milhan ujaja da Allah ya ga dama sai ya sanya shi mai zartsi ko mai gishirin gishiri kaga wannan daban wannan daban kalbihar al-mugriqa wa khalaqa an al-muhriqa sannan Allah ya halici ga wuta ga ruwa wa ja'ala zalika maslahatan lil ibad duk waɗannan an sanya su maslaha ne ga bayi wa ja'ala hadhihi manfa'atan lahum fi ma'aki dunyahum wannan an sanya musu ya zamo abincin daɗi ga rayuwarsu ta duniya wa zajaran lahum fil ma'a amma kamar yadda Allah ta'ala ya ce mun sanya ta taskiratan domin abin wa'azi ku tsorata wutan lahira ta fi wannan sau ɗari idan har za ka tsorata da wutan duniya to wutan lahira ita tafi cancanta ka ji tsoronta saboda haka ka kiyaye dokokin Allah kar ka fada cikin wutan lahira sai Allah ta'ala ya ce fala uqtimu bi mawaqi'in nujum ba sai na yi rantsuwa da ma'aukan ainihin taurari ba nan akwai fassara guda biyu fala uku fi mawaqi'in nujum ba sai na yi rantsuwa da karkasa alkur'ani da aka yi ba da yi wanda yake sauraro zai ɗauka akwai sumuni akwai nufi, akwai juzi akwai hizbi akwai kaza amma abinda ake nufi bi mawaqi'in nujum shine nujumul qur'an yadda Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani daki-daki shi ne bitadiri that is portion by portion da ma'ana an saukar da shi taki-taki shi sa a can gaba ya ce tanzilin min rabbil alamin wasu suna karantawa da tanzilan min rabbil alamin tanzilin a matsayin kabar ko kuma sifa lil qur'an tanzilan a matsayin hal na ainihin alkur'ani tanzilan idan aka ce tanzilan min nazzala abinda aka sassaukar da shi nazzala yunazzilu tanzilan tanzil shine wanda aka saukar da ke amma ba lokaci guda ba ina fata an gane to dalilin da ya sa. wasu malamai suka fassara fala uqsimu bi mawaqi'in nujum suka ce mawaqi'in nujum shine ma'aukai daban-daban na waɗannan ayoyin da suka yi ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin daban-daban har na tsawon shekara 23 shine Allah ta'ala ce ba sai na yi rantsuwa da wannan ba saboda akwai hikima ka duba ka gani ayoyin da suka sauka a makka mafiya yawan abin da suke karantarwa daban ne waɗanda suka sauka a birnin madina a cikin shekaru goma mafiya yawa abin da suke karantarwa daban ne ayoyin makka sun fi gajartuwa mafiya yawan su gajeru ne ayoyin makka sun fi kalmomi masu wahala masu tauri wanda idan ba ka yawaita maimaitawa ba wata kalmar ma ba za ka iya falanta ba domin a gwada wa larabawa cewa maganan Allah ce ba maganan manzon Allah ba wato a maganan kama akwai abin da za a kirkiro maka ya zama maka gagaraba dau saboda haka shi yasa Allah ya kawo maganansa ta zama wa larabawa gagaraba dau cikin harkar larabci sannan da aka je birnin madina da ya kasance ayoyin da suka yi ta sauka masu tsawo ne zai ga aya ta cinye shafi rabin shafi ko ta cinye kwatan shafi gaba ɗaya kuma aya ɗaya ce amma tana kunshe da hukunce-hukunce daban-daban ko kuma hukunce guda ɗaya ko wani labari ko kuma wani wa'azi mai ƙarfi kuma mafiya yawan ayoyin ƙur'ani suna sauka ne bisa wani dalili domin saboda mutane su gane cikin sauƙi idan wani abu ya faru sai a saukar da wasu ayoyi wa manzon Allah idan wani abu ya faru sai a saukar da wasu ayoyi ga manzon Allah shi yasa aka samu saukar da alkur'ani bi tadrir waɗanda suka karanta littafan baya da tarihin littafan baya yadda aka saukar da su sun fahimci cewa littafan baya an saukar da su a dunkule ne lokaci guda da ainihin annabawansu daban-daban amma alkur'ani shi kuma sai ya karkasa kansa daban-daban sai suka ce me yasa aka yi haka alhali annabi ya ce shi ma kaman annabin baya ne manzon Allah ya ce shi ma kaman manzon Allah manzannin Allah irin na baya ne sannan littafin da aka baki irin littafan da aka ba da mutanen baya ne to me yasa na sai bambanta aka rarraba Qur'ani cikin shekara 23 shekara 13 a Makka 20 a birnin Madina وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا kabirai suka ce me yasa laula nuzila alaihi alqur'anu me yasa ba saukar masa da alqur'ani jumlatan wahidatan a dunkule ba Allah ta'ala ce kazalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila mun maka haka ne domin hankalin kai kwanta yasa in ana hadda da kaɗan da kaɗan to ya zama in ka lura za ka ga waɗanda suka haddace alkur'ani yawansu ya fi waɗanda suka haddace littafan baya kuma mutane da yawa za su haddace alkur'ani ma ba san menene kur'ani ya kunsa ba saboda walakad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir Kitabun la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid Allah ta'ala ya riga ya kare shi ta ko'ina yasa in dai har ka sa yaronka a makaranta in Allah ya tarfa wa garinsa nono ko komi tsillansa zai ga ya haddace Qur'ani domin ya kasance ɗaya daga cikin masu kiyaye alkur'ani bisa tsarin Allah da shi yasa idan yaro ya samu wannan yana da kyau a kula da shi duk da kasancewa su yaran ba san muhimmancin wannan ba sai daga baya idan abin ya zulle musu bayan shekaru sun zo da yawa za su yi takaitin sakaci domin da sun san muhimmancin alkur'ani da ba za su yi sakaci ba amma sai dai yara ne kanana to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa annabi alkur'ani ne wato kashi daban-daban shi sa aka ce fala bai bi yin nujo domin saboda akwai hikima cikin wannan kamar yadda wannan aya ta kawo da waɗansu ayoyi daban sannan kuma daɗin daɗawa akwai masu fassarar cewa fara uku fi mu bima waqi'in nujo ba sai na yi rantsuwa da ainihin ma'aukai na me na taurari ba ko da ke a wata kira'a da mufrad ne ba da jam'i ba dun mawaƙe ma'aukai mauƙi fala uqsimu bi mauqi'in nujumi ma'auka kaga guda ɗaya kenan na ainihin taurari waɗannan taurarin da suke sararin samaniya saboda can gaba Allah Ta baraka tabaraka ta'ala zai ambaci wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibuna wa taj'aluna rizqakum shine kuna sanya ruwan sama da yake sauka kuna rata yaki da waɗannan taurarin da suke bayyana a sararin samaniya an ce akwai wani tauraro wanda yake bayyana da su ba ta gabas guda ɗaya guda ɗaya kuma ta yamma duk ran da gari ya waye ko gari ya yi kusan wayewa aka samu waɗannan taurari guda biyu in ji masu fada suka ce to wannan rana za a yi ruwan sama kuma ruwa mai yawa tauraro ɗaya eh, ya bayyana a gabas ɗaya eh, ya bayyana a yamma wanda suke kiransa nau'u da alhamza ba nau'u da nau'i ba da ainihin ba to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a fara uku ma bai ma waƙe ibn jomi ba sai na yi rantsuwa da ma'aukai na taurari ba halittu ne na Allah saboda haka Allah idan ya ga dama yana rantsuwa da kowane irin abu akwai hikima akwai aya amma abin da yasa aka yi waɗannan abubuwa domin ku gane girman Allah ku bauta masa ki kadai ba tare da kun yi shirka da shi ba ba wannan bayani kenan amma muna ganin bayanin da ya kamata mu fi ɗaukawa a nan ba wai wanda ya fi inganci ba wanda da ya fi kusa da fahimtar mu fala uqsimu bima waqi'in nujum ba sai na yi rantsuwa da karkasa alkur'ani da aka yi wajen saukar da shi a cikin shekaru 23 ba wannan zai fi mana sauki wajen fahimta saboda me saboda ayoyin da za su biyo bayan wannan aya aya ta gaba sai Allah ya ce wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan jumla ce itiradiyya ma'a jumla itiradiyya bi ma'ana jumlata ne jumloli ne guda biyu waɗanda suke itiradiyyai mun dai fahimci ayar farko rantsuwa ce ba za mu faɗaɗa bayani akan wannan ba saboda an riga an saba raye a ƙur'ani akwai ayoyi masu kama da wannan wannan an ce fala uku fimo bi mawaƙi in nujum la uku fimo bi yau milkiyama la uku fimo bi hadal balad fala uku fimo bi ma tufiruna wa ma la tufiruna fala uku fimo bi rabbil mashariki wal magaribi wa hadis wala haram saboda haka rantsuwa Allah ta'ala yake yana ƙarfafa magana wasu kuma suka ce laɗin nan wato yana ce ba sai na rantse ba kamar yadda na fassara da farko amma kowanne in ka ɗauka ga mai sauraro zai fahimci sakon da ake isarwa Allah ta'ala yana ce abu kaza yana da muhimmanci ba sai na rantse ba ko kuma ina rantsuwa abu kaza yana da muhimmanci kowace magana tana da karfi tunda Allah ne ya fala to amma sai dai duk inda kawo rantsuwa cikin Qur'ani to akwai abin da yake rantsuwa a kansa menene yake rantsuwa a kansa akar makallahu a cikin ayan ba bayyana ba fala mu bima waqi'in nujum ba mamaki wani ya ce yadda aka karkasa alkur'ani da wannan ne Allah yake rantsuwa a'a ba da bima waqi'in nujum din ne ainihin sakon ba akwai jawabul qasmi da ake kiransa da larabci jawabin rantsuwa in kace wallahi to akwai abin da ake so ya biyo baya wallahi ba zan ci abu kaza ba rantsuwan nan kayi ne don ka karfafa ba za ka ci abu kaza ba wallahi ba zan tafi ningi ba saboda ƙauye ne a sai ba sai ce wallahi ba eh kaga wallahin da kace kana son ka karfafa kai ba za ka je ningi ba saboda me saboda kauye ne bai ma cancanta ka je wajen ba wani shine jawabul kasam kenan Da wannan ya zo da fala mu bi mawaqi'in nujum to jawabin sa kine innahu la Karimu, karim shine jawabi amma sai wata aya ta shigo tsakani ita ma da ta shigo sai wata kalma ta shigo tsakani wannan shi ake kiransa alfawatil ko kuma takadimi da ta'akiri a cikin ilimin balaga tunda yanzu ga shi na bayani kowa ya saurara yana son ya ji yadda zandire ko a yanzu ka tafi gida a haka akwai bayanin da za ka iya kama ma a karkashin fala uku sai mu bi mawaƙi'in nujo amma kowa yana son ya ji ƙarshen to alkur'ani balagan alkur'ani kenan sa ba a gajiya da shi sa ba a gajiya da shi sai dai dan adam ya gaji da shi yanzu azumi ya nisa kowa ya sha ruwa da yawa to sai ga yayi riba su ya koma amma da za a dan huta kuma a zo a sake to sai ga an sake cika dama haka abin yake dalilin da yasa ba a son tsawaitawa wajen karantarwa ba a san a yi ta cusa wa mutane don aka yi ta cucusa musu na farko bai shiga ba na biyu bai shiga da kyau ba na uku bai shiga ba na hudu na biyar to zai gagara shiga sai ka kyale su su huta ko hadda mutum yake yi ya maimaita sau ɗari ya gagara rike wato ya bari sai ya ci ya ƙoshi sai kuma ya sake maimaitawa sau hamsin ba mamaki sai ka ga sau hamsin din nan ya zauna saboda sau ɗarin nan ya riga ya sa yayi laushi idan akwai ƙosawa to ko Kur'ani ne ma an ce ka huta mai annabi ya ce duk wanda yake karatu cikin dare bacci ya dame shi ya kwanta domin kar garin karanta aya ko neman gafara ya zagi Allah in ka gaji ka huta ina fata an gane to don haka da Allah ta'ala ya ce uku fi uqsimu bima waqi'in nujum sai ya ce wa innahu laqasamun law a zai? kun ga wannan jumla wallahi lallai wannan rantsuwan da Allah ya yi ko innahu shi magana da za a yi abin da za a fada muku wallahi abin rantsuwa ne da kun sani abin rantsuwa ne mai girma asali wa innahu laqasamun azimun law ta'lamuna lalle rantsuwa ne mai girma da kun sani to sai a kawo jumla itirabiyai kamar yadda na ambata saboda mai saboda takdimi da ta'akiri na ainihin balaga to in ka matsa gaba innahu shine jawabul kasab menene ake rantsuwa akan sa shi din nan la qur'anun karimun alqur'ani ne mai karimci ana Allah ya sifanta alkur'ani da karinci duk wannan rantsuwar da Allah ta'ala yake yi da duk wannan kifidan da Allah yake yi domin ya tabbatar maka da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya baki alkur'ani babu littafi kaman qur'ani a duniya kana ji akwai wani littafin da zai tara mutane haka ko tarihin annabi yake karantawa dalilin a dalilin bai tarihin annabi ya samu martaba dalilin qur'ani ko hadisan manzon Allah yake karantarwa idan mutane sun taru a wani dalili hadisan manzon Allah yake samun jama'a saboda qur'ani ba domin qur'ani ba da hadisai da fiqhu da tarihi duk ba za su samu wannan martaba ba Ya sa annabi ya ce a duniya mal'unatun wa mal'unun mafiya wa ma duniya tsinanniya ce la'ananniya ce abinda ke cikin ta ma la'ananne ne in za ka shirya ka shirya kawai yadda ka zo ba ka da komai to haka za ka koma ba ka da komai duk abinda ka tara ce a ce za a maka likafani mai tsada ya ka mutu a ce likafanin da za a maka sayan je ingila an sayo an siyo likafanin da ainihin jala ko kuma da pound da kuɗi mai yawa to yana da yara ne za a saka ko akwati aka saka sai an samu ka kemikal duk waɗanda aka sa su a akwatuna ana ganin su akwai lokacin da ake samu su kemikal in ba haka ba rubewa za su yi ko mafiya yawa da ake sa su a akwatuna sai an janye hanji cikinsu. akan kwake hanjin gaba ɗaya a tsura yayin da suka bushe ko kuma a sa wani roba-roba ko soso saboda ki hanji yadda yake shi bai bushewa yana daga cikin abin da yake fara lalata ɗan adam idan an bizine shi saboda haka yadda ka zo baka da komai haka za ka koma baka da komai ko an tattara maka kuɗi an haɗa ka da kuɗi to idan waɗansu ɓarayi suka gane akwai wannan kuɗin za su zo su tone su kwake kuɗin su barka dun ba za ka iya tsare wannan kuɗin ba wallahi ko ka zo duniya da riga ba ana kiranka mai riga ba ko ka zo duniya da riga idan ba a yaga wannan rigan ba to minti biyar ko minti goma wallahi mutuwa za ka yi shi yasa wanda suka sani suna ganin yaro ya fado da wannan rigan ko yarinya ko jinjira ta fado da wannan rigan to maza maza ya gawa ake yi saboda me saboda duk wanda ya fito sai yayi numfakin da ya kaki duniya in bai kaki iskan duniyar nan ba mutuwa zai yi to menene ya dinga dara tunda zaka tafi lahira baka da komai don haka mu koma da baya innahu la qur'anun karim lalle wannan alqur'ani ne mai karimci Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta ki da karimci innahu la qur'anun karimun sifa ta farko Kur'ani, yana da karinci fi kitabin maknunin a littafi ɓoyayye wanda yake tsararre a hannun mala'iku ko a cikin allahul mako la yamassuhu illa al-mutahharun ba masu taɓa ki sai masu tsananin tsarki sune mala'iku fasara ta farko kenan tanzilun min rabbil alame, wannan saukakke ne daga wajen ubangijin halittu gaba ɗaya saboda haka إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين في فوتيب داهود أما أسلم مجانا كوية ذكر الإنسان فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل bi rabbil alamin wa innahu laqasamun azimun law ta'lamuna don ka zo fasara haka لقسم yi domin wa azimun rantsuwa ne mai girma lauta ta'lamuna jumla ce itiradiya a cikin wannan aya to ga sifofin alqur'ani nan duk wannan kin fida domin a tabbatar mana da alqur'ani maganan Allah ne ba maganan annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallama shi a matsayinsa na ɗan aike ne kuma ya samu daraja a dalilin wannan kamar yadda muka yi bayanin duk abin da yake da alaka da Kur'ani ya samu daraja ne a dalilin alqur'ani manzon Allah ya samu daraja dalilin Kur'ani. hadisan manzon Allah sun samu daraja dalilin al kurani tarihin manzon Allah ya samu daraja dalilin Kur'ani. haka ma sahabbai da tarihin su sun samu daraja a dalilin al kurani sannan dadin dadawa ilimin fiqh da malaman fiqh malaman addini sun samu daraja a dalilin al kurani shine wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman kamar yadda muka ambata cikin hadisi to don haka fala uqsimu bima waqi'in nuzum alladhi alayhi jamhur mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa annahu qasamun min Allah ta'ala wannan rantsuwa ne daga wajen Allah yaqsimu bima sha'a min khalqi yana rantsuwa da abin da ya ga dama cikin halittunsa duk abin da Allah ya ga dama zai rantsuwa da shi wallaili idza yarsha wadduha ga sunan da yawa Allah ya yi rantsuwa da dare ya yi rantsuwa da hantsi ya yi rantsuwa da sama wa sama izatil buruj ayoyi da yawa waɗanda Allah ta'ala ya rantse da abin da ya ga dama amma kai baka yi saka rantse da kowa ba sai da Allah da ce mafi inganci ko da manzo Allah ba rantsuwa sai dai ka ce wa rabbi muhammad ko wa rabbi rasulillah Kowa na rabbi nabiyillah ko kowa rabbil kaba kamar yadda kana iya cewa wa rabbi abi da ubangijin babanka amma ka rantse da babanka to kagan yana cikin kabari ma mala'iku za su zungure shi su cewa to har ka kai ma ɗanka yi rantsuwa da kai to kaga in yi jela ira zai bayani kwarai da gaske zai yi bayani mutum ba zai rantse da kowa ba sai da Allah amma kuma Allah yana iya rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama saboda duk halittunsa ne kuma idan Allah ya rantse da abu yana gwada muhimmancin abin da kamar anan da ya rantse bi mawaqi'in nujum kamar yadda ya rantse da Qur'ani makaran kansa wal kitabi al majid qaf wal al majid kaga yi rantsuwa da alqur'ani mai girma kamar yadda yake anan innahu laqur'anun karim saboda haka wa huwa dalilun ala azmati wannan shi yake gwada girmansa to maka qala ba'dul mufassirin su daga cikin masu tafsiri suka ce la anan za'ida ce la ma'ana Allah ba ta da ma'ana abinda Allah yake nufi fala uqsimu shine uqsimu bi mawaqi'in nujumi ina rantsuwa kawai kai sai to sai dai wasu malamai sun ce ladin nan yakan zuwa cikin maganan larabawa ba wai suna korewa bane anan an kawo misali hadisin nana Aisha da take cewa la wallahi ma ya yadu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadam ra'atin qattu tace la wallahi tace a wallahi in kaji an ce maka la sannan kawo rantsuwa to ana son a kore wata magana ce da bata tabbata ba a tabbatar maka da abin da ya tabbata abin da nana aika matar annabi take faɗi a nan ta ce maza Allah bai taɓa rike hannun wata mata ba lokacin da ake mubaya a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka zo suna yi masa mubaya'a maza da mata maza idan suka zo annabi yakan yi hannu da su wajen mubaya'a mata kuma mazu Allah ya kance daga inda kuke kawai na karbi mu baya an ku saboda annabi baya hannu da mace eh amma yanzu an samu wayewa malamai ma za ka ga a waɗansu kasashe banda Najeriya eh mu al'adar mu a nan Najeriya ta hana mu da dama daga ciki malamai na makarantu suna bin al'ada ce kuma al'adar nan tana da kyau saboda ko waɗanda ba musulmi ba ne za ga ba za ga sun yi hannu ba ko waɗanda ba musulmi ba ne yanko kada sun yi hannu sun tafa to yan iska ne ko ba ka ba ne ko da a rashin musuluncin ma na ganin yan iska ne ne ba yara kanana ne da za ka rinka yara mata kanana da za ka rinka yin hannu da su ko kana kuna gaggaisawa ba ba zai yi ba yanzu ma za ga akwai wani babi na iskanci tunda yara ƙanana ma ana muku tare ga mutum kamar mutumin kirki a ce shege ne Allah ya sauwake ya ma da ba ta da wayo haka ga wannan dabbaci ne to don an kira ki shege ba yi laifi ba to kaga yin saboda wannan don a kauce ma wannan sai a ce akwai saddan lizariya amma annabi bai taba hannu da mace ba ya eh, hannu da mace bai taba yi ba abinda nana aisha take fada kenan amma ba hana ka kai alaran ma kai hannu da matarka ba ya kai dariya eh da matarka matarka ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annakaytum saboda haka babu matsala a wannan bangare to mahallu shahid namu la wallahi ɗaya yake da fala uku fimu bi ma'ana ina rantsuwa yadda da rantsuwa ne ba ko rantsuwa ba to amma kamar yadda mu muka fassara da hausa mu duk inda aka fada daidai ne sai ba sai na yi rantsuwa da kaza ba don haka muke fassara ba in ka cire laɗin kuma ina rantsuwa da abu kaza saboda girmansa sannan kuma bi mawaƙayin nujum nan ma na yi fassara guda biyu kamar yadda malamai suka yi kuma Allah ta'ala ya ce wa innahu lalle wannan rantsuwan da Allah ya yi la qasamul law ta'lamuna azim lalle rantsuwa ne mai girma da kun sani wa inna hadhal qasama lalle wannan rantsuwa allazi aqsamtu bihi la qasamun azim rantsuwa ne mai girma law ta'lamuna azmatahu da kun san girman sa la azamtumul muqtama bihi alayh da abin da aka yi rantsuwa a kansa kun girmama shi shine alkur'ani don haka innahu lalle shi yadda al'amari yake la qur'anun karimun wannan abin da ake karanta muku alkur'ani ne mai karimci wanda yake cike da albarka inna hadha alqur'ana lalle wannan alqur'ani alladhi nazala ala muhammad wanda ya sauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la kitabun littafi ne wanda yake mai girma wannan ittifakan babu littafin da ya kai alkur'ani girma a duk duniya ka kaf gaba ne kuma ba littafin da ya kai shi martaba da daraja kamar yadda muka ce ba littafin da yake tara jama'a kamar sa zannan kowane harafi guda ɗaya idan ka karanta ka iya karatu lada goma idan ka kware kuma ba san ma yawan ladan da Allah zai baka ba idan kuma baka iya karantawa ba kana yi hakoranka suna sarkafewa ko kuma harshenka yana cijewa ba ka karantawa daidai manzan Allah ya ce kana da lada guda biyu lada na farko saboda ƙoƙarinka lada na farko kuma Allah ya baka gara fasa saboda karatun Kur'ani kuma shi Kur'ani yana da abu guda in kana yawan maimaita ki yawan maimaita ki yake sa yayi laushi yau da gobe idan baka yawan maimaita ki ba zai yi laushi ba ashe gwargwadon yawan maimaita ki da kake yi gwargwadon yawan ladan da zaka rinka samu a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma ga in kana cikin damuwa zaka dauko Qur'ani ka karanta yanzu ko wannan zaben da aka yi duk wanda ka taba a cikin yan takara zai ce to Allah ya karanta mana Qur'ani to Allah ya karanta mana Qur'ani kowa yana son ayi tawassuli da Qur'ani ya tsallake in yazo bayan ya tsallake kuma ya tamku biya ba zai yi aiki da Qur'anin ba amma da wanda ya ce da wanda ya faɗi kowa ya yarda da ƙur'ani saboda ya hango danja mutum baya da lafiya ya ce a karanta masa ƙur'ani ko zai karanta ƙur'ani ya yi ta wasu le, idan baya da kuɗi da daddare zai take sallolin lafilfili yana karanta ƙur'ani yana ya razzaku ya razzaku ai da ƙur'anin ake ta wasu le ko menene sai ga an koma zuwa ga ƙur'ani to yadda komai ake komawa zuwa ga Kur'ani haka ake so kuma a yi aiki da karantarwan Kur'ani idan an yi haka an girmama ki dari bisa dari zikitabin maknun lalle wannan alkur'ani yana cikin littafi mu'azzam mai girma ko boyayye fi kitabin mu'azzam mahfuzin muwaqqar shine Allahul mafuz kafin a saukar da alkur'ani ba wanda ya sai ya zo da wata aya daga cikin Kur'ani ko shi mala'ika ne balle aljani bayan an saukar da alkur'ani zuwa ga baitul izza ba wanda ya sai kawo aya Allah bai ce a kawo ayan ba ko mala'ika ne balle aljani balle dan adam shi yasa ya samu tsaro mai tsanani kamar yadda mahaddata su ma alkur'ani yana cikin kirazansu fi sudurin lazina utul ilma kana ganin abin da ke kirjin mutum ne wani lokaci ma kana ganin mutum kaman a wargaje sai a ce maka mahaddacin Kur'ani ne ya haddace Kur'ani. sai ga ka fara kintsawa ga ke a wargaje ya haddace Kur'ani sai kana kintse daga alamtara zuwa ƙasa ma ka gagara din yanzu da dama za a ce musu karanta daga alamtara zuwa ƙasa ba za su iya karantawa ba saboda rashin maimaitawa Allah ta'ala sai ya sanya kira zan bayinsa nan ne makaran alkur'ani fi kitabin maklon kenan a cikin littafi wanda yake boyayye shine Allahul Mahfuz fasara na zamani kuma fi sudurin lazina utul ilma ina fata an gane kala adadin min ahalil ilim da yawa daga cikin malamai suka ce la yamassuhu illa al suka ce ba mai taɓa ƙur'ani sai masu tsarki ainihin alƙur'anin da yake koye lokacin da aka saukar da shi a baitul izza ba masu taɓa ki sai masu tsarki su ne mala'iku to kaga la yamassuhu illa al-mutahharun ba masu taba ki sai waɗanda suke tsarkaka waɗanda Allah ya tsarkake to mala'iku ake nufi domin su ne waɗanda ba sa saba wa Allah la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun kamar yadda Allah ya ce fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara sai sifofi ne na mala'iku fi sohofin mukarramatin alkur'ani yana cikin wasu takaddu waɗanda aka karrama shine fi sohofin mukarramatin sannan kuma da aka ambaci mala'ikun bi aidi sai aka ce mai safara mala'ikun matafiya su ne ‘yan kaiwan sako na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sai aka ƙara da sifansu kamar yadda wancan fi suhufin mukarramatin marfu'atin musahara can sai aka ce bi aidi safara kiramin barara masu karimci ne mala'iku suna da karinci ba domin karincin mala'iku ba wallahi da ba za su jira umarnin Allah ba da su rusa duniya saboda yan waɗansu mutane idan waɗansu bayi suka yi siya. to halittun Allah suna cikin bacin rai ta kadu samawatu sama da kasa sun yi kusa ko sama ta yi kusa ta yi mai eh ta saboda mai wata kairun jibalu hatta duwatsu ma kaman za su gangaro ƙasa tana neman ta tsage domin ta haɗe mai sabon Allah to balle mala'iku to amma da yake suna da karinci abinda Allah ya musu umarni shi suke bi ya za mutum yana laifi ma za su gyale shi ba za su rafke shi a lokacin ba sannan kuma masu tsananin biyayya ne shi ne ba bararakin masu tsananin biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga wannan ya gwada alkur'ani yana hannunsu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su a karkashin jagorancin mala'ika jibrilu zuwa gawa eh zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine la masuhu illa al-mutahharun to waɗansu kuma sun yi fassara sun ce la masuhu illa al-mutahharun wannan ana bayani ne na alkur'ani ba bai taba alkur'ani sai waɗanda suke masu tsarki wanda babu janaba a tare da su kuma babu ainihin kari a tare da su da wannan ne malaman fiqh suke fassara da cewa duk wanda baya da alola ba zai dauki alkur'ani ba idan akwai janaba a jikinka ba za ka dauki alkur'ani ba idan mace tana tattare da jinin al'ada ko jinin haihuwa ba za ta dauki alkur'ani ba ba za ta taba alkur'ani ba to amma idan kun lura kun ji fasarar da aka yi la yamassuhu illa almutahharun malamai da yawa sun tafi akan cewa mala'iku ne waɗannan to idan mala'iku ne ake nufi da la yamassuhu illa almutahharun wannan ya gwada idan mutum yana da janaba a jikinsa akwai lalura to zai iya taba alkur'ani idan mace tana cikin jinin al'ada wannan kan malamai sun ce jinin ba hannunta yake ba idan malaman makaranta ce ko ɗaliban makaranta tana iya ɗaukan alkur'ani tare da kariya idan malami yana karantar da yara ƙanana to ba za a tilasta ki a ce koyaushe sai yana da alwala zai ɗauki alkur'ani ba ko babu alola zai dauki alkur'ani abinda ake so da yayi tsarki to kaga idan akwai janaba a jikinsa in ba lalura ba babu yadda za a yi ya dauki alkur'ani alal akal ya kamata ya kasance yana da tsarki wato da zai dauki alkur'ani ba sai yayi alola ba to balle yaro karami wanda zai dauki allo ko zai dauki takardar qur'ani yana koyo to kaga ma ba sai yana da alola ba zai dauki alkur'ani tunda la yamassuhu illa almutahharun wannan ya kafi mala'iku ne ba ya kafe mu ba amma in aka ce ya shafe mu ne to anan za a iya fassara daban-daban domin saboda me saboda almu'minu la yanjur ainihin mumini baya na najassuwa kaga idan mutum mumini ne musulmi ne mumini ne ko baya da alola to a wajen Allah fa yana da tsarki kaga zai iya daukar alkur'anin Allah almuhim shine don a gwada mana saukin karanta alkur'ani a koyaushe balle ma wanda ya haddace qur'ani wanda ya haddace Qur'ani yana da janaba zai karanta Qur'ani bai da alwala zai karanta Qur'ani tana cikin jinin al'ada za ta karanta Qur'ani tana jinin biki za ta karanta Qur'ani domin duk wanda ya haddace alkur'ani koyaushe zai iya karanta kur'ani in dai ba a wajen najasa ba kamar bayan gida bayan gidan ma kake biyu ne akwai inda ake ba haya ba hayan yana fili wannan ya fi mune akwai inda ake ba haya yana tafiya wani waje gaba daya waɗansu suna ce don an karanta kur'ani a cikin wajen ba laifi ba ne kaman bayan gidan zamani kenan duk wani bayan gidan ya fi ɗakin kwanan wani gwauro ya bi kyau doka ke nan za a iya karanta Kur'ani saboda idan ma aka yi ba a hayar kawai danna wani waje za a yi shi kenan wannan na najasan za ta tafi wani waje mai nisa kai ko bawali aka yi za a kora ruwa ne ya kora ki can wani waje mai nisa can cikin sakawai. to amma sai dai ba za ka yi sallah a bayan gida ba domin saboda mai saboda annabi ya riga ya faɗa na cewa ba a sallah a bayan gida amma ka ga yin akwai tsarki Tun da wani ma yana da abin wankan da yake ya kai kamar ɗaki guda shatin kobo a ciki akwai rediyo akwai talabijin akwai ruwa mai sanyi akwai ruwa mai zafi akwai na wanka akwai na sha wani ma har da a wajen to in ya shiga sai ya awa ɗaya ko awa biyu yana wanka ko kuma kuna ta jiran alhaji a ƙasa duk sai ya gama jin labarai sai ya gama kallon labarai mai yiwa ma akwai wani firitin da zai jawo ya samu dambun nama ya yi ta afawa sannan ya ɗora da ruwansa mai sanyi ko kuma kuna nan kuna ta jiransa a ƙasa to kaga wannan mahaddacin qur'ani ne ai already ya samu tayin din da zai karanta sai dai kowa ya riga ya sani akwai inda ya fi dacewa a ce an karanta maganan Allah a bisa girmamawa saboda idan ka kammala karanta maganan Allah za ka yi tawassuli da wannan karoki Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yi danganci ka yi gadara ka nuna alfahari kai abin da ka ga dama to za ka yi ta roƙon Allah sau dubu kuma Allah ba zai amsa maka ba sun annabi ya ce Allah baya karɓan addu'a a zuciyar da take rafkananniya ko kuma ga gafalalliya to dole akwai girmama Allah subhanahu wa ta'ala don haka inda hali idan za a dauki qur'ani ayi kokari ayi alola wannan zai kasance nurun ala nure ko yara kanana ne a ce musu kuje ku yi alola ana ce musu kuje ku yi alola to wannan zai sa su saba domin ana koya musu ne wato bitadrij graduate saboda haka innahu lalle wannan alqur'ani ko kuma lalle yadda al'amari yake la qur'anun karimun Allah ce wallahi Al-Kur'ani ne mai karimce fi kitabin maknunin a cikin wani littafi tsararre wanda yake mai girma la ya masuhu illal almutahharun ba mai taba alqur'ani sai waɗanda suke tsarkaka waɗanda Allah ya tsarkake su cikin mala'iku ko cikin bayin Allah tanzilun min rabbil alame wannan sassaukarwa ne daga wajen ubangijin halittu domin ya kasance mai domin ya kasance darasi kuma abin rikewa ga ainihin bayin Allah yasa aka saukar da alkur'ani wa manzon Allah a cikin shekaru 23 shekara 13 a binnin makka sannan shekara 10 a binnin madina wannan shine ya bada dama wa manzon Allah ya kiyaye alkur'ani ya rike alkur'ani kafin manzo Allah ya bar duniya ya haddace alqur'ani nan ya karantar da al'umma ko sahabbansa wannan alqur'ani kuma kafin manzon Allah ya bar duniya an samu waɗansu sahabbai daga cikin sahabban annabi su ma sun haddace alqur'ani har ma manzon Allah yana umarnin da ayi karatu a wajen su su waɗannan sahabbai saboda haka wannan yana daga cikin hikima na saukar da alkur'ani wato portion by portion shine bitadrid wato ainihin kadan kadan shine tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga wajen ubangijin halittu don haka alkur'ani maganan Allah ne ba maganan manzon Allah bane ba maganan wani aljani bane kuma alkur'ani saukakken hukunci ne daga wajen Allah ba hukunci ne na wani kato ba ba hukunci ne na waɗansu aljanu ba don haka idan ku rike hannu biyu to yadda alkur'ani ya samu karinci ya samu tsaro to kuma za ku samu karinci za ku samu tsaro za ku yi daraja a duniya da lahira sai Allah ya ce abu fi hadhal hadisi antum mudhinun afa bi hadhal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum an أنكم تكذبون أفبهذا الحديث ينذكين دوانا اللاباري ليه أنتم مدهنون كوكا كفن تيقنا قريتاوا باقوا قزقتاوا لكن من ɗauko bayanai taram-taram kusan awa guda duk abin da yake faɗin sannan yana da dalili yana da tushe dun ba tatsuniya ba ce ba kunnen kanawa ba ne wannan ya fi ƙarfin kunnen kanawa tun na ce kunnen ka nawa daman kunnen ka guda biyu ne ko ka ga mai kunne uku in ka ga mai uku matsala ce idan ka ga mai kunne ɗaya ma matsala ne in ka ga wanda aka shafi kunnensa gaba ɗaya matsala ce duk ba zai ji da hanci ba ba zai ji da baki ba ba zai ji da ido ba kowane huji akwai aikinsa daban to duk waɗannan bayanan da ake yi afa bi hadal hadisi yanzu da wannan alkur'ani ne ko da wannan labari ne da ake baku wannan ya hada dukkan alkur'ani gabanin tunda alhadis ya zo a wurare daban-daban abinda ake nufi alkur'ani antum mudhiluna kuna karyatawa da wannan kur'ani kuke karyatawa wannan istifhami ne na jin mamaki ubangiji ta'ala fa da kansa yake ce afa bi hadal hadisi antum mudhinuna ay turiduna an tumali'uhum fi wa tarkanu ilayhim duk da haka kuna karkata zuwa ga kafirai ana karanta muku qur'ani ana muku bayanin alqur'ani ana muku tafsirin alqur'ani ana muku tarjaman qur'ani kuma da yaren ku kuna ganewa ba wai ba ku ganewa ba amma duk da haka ba za ku yi imani da shi ba sai da kafirai ba za ku tattaru zuwa ga Kur'ani sai zuwa wajen kafirai da littafansu afa bi hadal hadisi antum mudhinun wa tas'aluna rizqakum kuma kuna sanya arzikin ku arziki anan wasu malamai sun ce shine abinda aka ambata mana da farko Allah ya mana arziki na rayuwa ya mana arziki na cimaka ya mana arziki na abin sha ya mana arziki na wutan da za ka taimake mu ba wai ta kona mu ba sannan kuma ya mana arziki da alkur'ani domin ya mana bayanin hanya madaidaiciya ko ba ka bane to me yasa ba za a bauta wa Allah ba wata jaluna rizqakum annakum tukadzibun kuna ta ƙaryatawa a fito muku ta nan ku karyata a fito muku ta can ku karyata to me kuke so a muku bayan alkur'ani babu wani littafin da za a kawai gamsar da dan adam wallahi babu duk wa'azin da za a yi maka inda ba cikin kur'ani aka dauko ba to wa'azin bai da amfani dalilin da ya sa waɗansu malamai ko malamai da yawa suke cewa idan mutum musulmi mai hankali bai ɗauki darussa daga wajen malamai daga wa'azozinsu daban-daban ba to ba yadda za a yi ka ɗauki darussa wajen yan dirama ya za duk wanda ka ganke ya ɓata lokaci duk diraman da aka fitar zai gani ko a wayansa ne zai gani to ka tabbatar ɗan shirme ne sha shakani wannan kai tsaye ka ko za su ja aya ko tsofin gardawa ne ko tsofin gardawa ne ko da yake yanzu ja aya za su fasara aya ko to akwai kuma inda Aya za ta yi karo da su ba yadda za a yi kai malami ya karantar da kai baka dauki karantarwa ba a yi maka wa'azi baka dauki wa'azi ba sai dan dirama ne ko yan dirama su ne za su yi maka wa'azi ka ɗauka in ba ka shaka ba zai haka Allah ya kyauta wa taj'aluna rizqakum kuna sanya arzikinku a cikin abin da yake yana karkashin ikon Allah dun ba shi yake kawo muku ruwa ba ba shi yake kawo muku arziki ba yanzu ana ta farin ciki an samu man fetur an samu man fetur saka ce abin da ya kamata ya harbauci an samu man fetur a ta addu'a a yi addu'a man fetur din ya kasance mana mai albarka don ba haka ba ƙarshen ba ya sa ba zaman baucin ma sai ya gagari duk wani ɗan baucin sai ya gagare shi saboda hankali waɗansu baki za su zo su mamaye ku su ce arzikin da ku da iyayenku sai dai ku bar wajen saboda haka ya kamata a kiyaye da wannan dole ne yaran su karanta wannan bangare domin su zo su rike wajen su ma idan sun karanta Allah ya taimake su don kana jiya a wanke kwakwalwansu za ga mutum ya tafi karatu an ji an wanke kwakwalwansa ya dawo ba ruwansa da uwansa da ubansa in an ce ga ubansa ma zai ce a'a saboda ubansa a ya mutsa yake shi kuwa a ɗaure yake da bel sai ga yana kaucewa wata jalo na riskakun annakun tukazibon فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين To sai ga waɗansu ayoyi waɗanda za su buga mana wani ƙwaƙwaran misali. Kun san duk gadaran mutum, duk mulkinsa, duk kuɗinsa, duk bunƙasansa, duk alfaharinsa da takamansa. Akwai abin da zai faru a gabansa, wallahi ba zai yi tabuka komai ba. shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu